ya mako zuwa safe wannan rana ta laraba har yanzu ana cikin zaman ɗaɗɗara nan jalin gwafa da jihar domin rahotanni na cewa a wasu wuraren aka ma kai wa juna hari kamar yadda ya faru a anguwar Saminaka da kuma ƙauyen Tawu. Hakan nan ba soja ba kowa ba polis ba kowa su sun turo mayaka zuwa suka shigo mana anguwa hakan nan. Me ke faruwa a wajen yanzu? Hankali nan ana yanzu na ana fafata ana ana ne kawai suke kare kansu yanzu. Akwai jami'an tsaro a wuraren? harbe guda daya suna tarwa tarwatsa mutane su kuma sai suka farwa ɗan mutane suna shigowa anguwa. Ah, yanzu duk kuna zaman ɗaɗɗar kenan. yanzu haka na ina cikin zaman tsaro kowa yana faman kare kansa a cikin sami naka eh lalle yanzu ya kamata kamar jami'an tsaro wanda ba su a gefe ba su a goyon bayan gefe guda a yanzu da faru ta wallahi jiya ne da aka fara kawai suka to shi ne kawo an an dan koya mazauna garin ke ji game da irin halin da ake ciki a yanzu? Wallahi yanayin garin ne kana zo ne ka ji an ce an fara an fara to kaga wannan baka sai ina abu zai saya ba gara mutum ya kokari ya samu da in sa gidan ka ne akwai abun da za a ci to sai a zuwa a gida a zauna a san me ake ciki amma gida ba abinci yara suna kuka da sauransu na akwai damuwa wallahi abun ne ya kawo wannan lamura kawai rashin haƙuri ne abu ne ya riga fa zalunci da ya riga an mana an riga an zalunce mu an yi abun da ake so saboda haka mu kuma abun da ya kamata mu sai mu dangara da Allah ni na san mulkin nan ko ba jiwa ko ba daɗe da izinin Allah za mu same shi za mu karba lokacin ne bai yi ba duk munafin tun da fir'auna ma ya zamanin sa ya wuce ba wani wanda zai zai ce zai zalunci wai zalunci da tabbata saboda haka mutane su yi hakuri su daure su yi hakuri a jure kuma wannan abun da na lura da shi ma ba wai mutanen kwarai bane suke tare shi da gefen yaran namu da gefen su wancan abokan zaman namu gaba ɗaya ka duba duk yan iska ne suke wannan abu sai ana fakewa da wannan abu ana balle shago mutane ana musu sata ana kaga ya ya ya tashi daga maganan rikicin maganan zabe ko kuma an ba ko ba baka ba ya kuma wani abu ne da banka wannan sun barayi su yi sata a martanin sa game da wannan hali da ake ciki dan takarar gwamnati jam'iyyar adawa ta APC Sani Abubakar Alladi ya ko kirayi magoya bayan sa nema da su kwantar da hankulansu tare da kaucewa ɗaukan doka a hannu. Ina kira ga dukkan magoya bayana da na roke su tsakanina da Allah. A tun lokacin da na soma kamfen na gaya wa magoya bayana na gaya wa kowa duk wani wanda ya je ya sokana ban yafe mishi ba kuma har yanzu ina kan kira kuma ina kan wannan tafarkin Allah shi yake bada mulki ina kira ga dukkan magoya bayana duk wani wanda zai je yayi wani ta'addanci ba zan ji daɗi ba kuma ba zan yarda da wannan ba mu mika al'amarin mu ma Allah mu roka wurin Allah idan muna da rabo Allah zai kwato mana rabon mu kawa yanzu runa 'yan sanan jihar Taraba ta bakin kakakinta SP David misal ta ce tuni ma aka cafke wasu da ake zargi. Brazil sun kama mutane da yawa amma dai ba zai iya ba da lambar zo ba a takaice da kaina na gansu da yawa wanda muka kama su kuma suna kulle a wurare daban-daban. To kama a sa rai kuma fakawa kawo yanzu kamar mutanen kuka tabbatar su rasa ransu. Eh, muna da tabbashin mutane da akwai wanda suka rasa rayukansu amma ko kamar da na biya maka sai kusan dare jiya samun mun iya wucewa kan al'amarin da baki daya. A yanzu haka nake zance da kai akwai rahoton kan cewa ana dauki ba dadi sannan a tau wani kauye na tau nan ma dai an samu hargitsi cikin dare har an samu asar rai kaman wannan wani mataki kuka dauka waɗannan wurare da abubuwa ke faruwa yanzu. Ni dai sauran wurare da kake magana nan ma ban da labari akwai damuwa a wurin kamar tau da ka Kamar na sami naka da yanzu ke faruwa yanzu haka. Na kamar tura kaga kuma zai yi gari mutum ya ce da abin da ke faruwa kaga da kuma samu fuskantar cewa akwai tashin hankali a can dole mutum ya jami'a sai. sakamakon wannan tashin hankali na sakamakon zaben yanzu haka ma akwai wasu da aka raunata da ke kwanciya a asibiti ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya